radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku daga nan radio biyoc hausa da ke karashin hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam tare da ku a cikin wannan fitowar ta alhamis da dare da kuma ita ce zango na uku na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san sai labarin duniya da dumi su daga nan sai mu kawo muku afirka a yau sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu sauraro sai kisoshin rayuwa sannan haƙoƙin mata sai mu ƙarƙare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanzu ga shirin nan na kokon san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis biyu ga watan maris na shekara ta 2023 wanda daidai da tara ga watan sha'aban na shekara 1444 hijirar kamariya masu aure kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan maris shekara ta 1956 kasar morocco ɗaya daga cikin tsoffin kasashen afirka ta samu 'yancin kai tana cikin arewacin afirka akan tekun bahar rum da kuma tekun atlantika sannan kuma tana iyaka da algeria a yammacin sahara a ƙarshen ƙarni na bakwai miladiya ne dai musulmi suka mamaye ƙasar maghrib kuma dauloli da dama sun mulke su mamayar maghrib dai da gwamnatocin turai suka fara yi ta kasance ne a ƙarni na goma sha biyar tun daga shekara ta alif da goma sha biyu ne dai aka fara boran 'yan kabilar maghrib a ƙarƙashin jagorancin abdulkarim rifi a tsaunin rif a kan 'yan mulkin mallaka na spain sannan kuma sojin faransa na mulkin mallaka sun ci gaba da kasancewa a kasar har zuwa lokacin da aka shiranta jamhuriya a wani bangare na maghrib tabbas wannan gagarumin bore wanda jama'a suka yi a shekara ta 1926 ya samu galaba akan dukkanin har-hare na 'yan mulkin mallaka duk da wannan shan kashi da kuma matsin lamba da sojin mulkin mallaka suka yi ta yi al'ummar musulmi na maghrib sun ci gaba da yakar 'yan mulkin mallaka inda a ranar biyu ga watan maris na shekara ta 1956 magarabta ayyana 'yancin kai da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru goma sha da suka gabata a rana irin ta yau dr hassan ibrahim habibi ɗan siyasa kuma lauya wanda ya rike mukamai da dama a ƙasar iran ya rasu an haife shi a birnin tehran a shekara ta 1936 yana da shahada ta karatu ta da girgir a fannin ilimin zamantakewa da kuma shari'a daga jami'ar sarfon ta kasar faransa dr habibi yana da cikin waɗanda suka taimaka wajen rubuta sabon kundin tsarin mulki a jamhuriyar musulunci sannan kuma ya yi minista a gwamnatocin mir hussein musawi hashimi rafsanjani da kuma muhammad khatami sannan kuma shi mamba ne a majalisar faice maslahar tsarin musulunci kuma akan wannan mukami ya rasu yana da shekaru 75 a duniya.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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 da madalla yanzu kuma sai labarin duniya ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta ce kofar farfado da yarjejeniyar jcpoa ba zai ci gaba da budewa har abada ba zaɓaɓɓen shugaban tarayyar najeriya ya yi kira ga jam'iyyun adawar ƙasar da su goya masa baya gwamnatin ƙasar amurka ta haramta amfani da manhajar kallon hotunan bidiyo ta tiktok mallakin ƙasar china yanzu kuma ga cikakkun labaran minista harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya ja kunnen gwamnatin ƙasar amurka dangane da farfado da yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 kan cewa damar sake farfado da ita tana nan a buɗe amma kuma ba za ta ci gaba da kasancewa hakan har abada ba ministan ya bayyana haka ne ga tashar talabijin ta cnn a wani shirin da ta watsa a jiya laraba abdullahiyan ya kara da cewa mai yiwuwa majalisar dokokin kasar iran nan gaba ta kafa dokar rufe kofar tattaunawar kuma a lokacin ma'aikatarsa ba ta da hurumin ci gaba da tattaunawa da wani da ƙarshe yan ya yi kira ga gwamnatin ƙasar amurka ta yi tunani ta kuma ɗauki matsayi tun kafin lokaci ya kore mata a shekara ta 2018 ne dai gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin ta janye daga yarjejeniyar jcpoa da fatan za ta tilasta wa gwamnatin ƙasar iran dawo kan teburin tattaunawa don kulla sabuwar yarjejeniyar bisa yadda take son yarjejeniyar ta kasance amma duk tare da takunkuman tattalin arziki mafi muni wa'anda ta ɗora ƙasar iran tun lokacin ta kasa cimma manufarta ta tussasawa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran mika kai ga bukatunta zaɓaɓɓen shugaban tarayyar najeriya bola ahmed adekunle tinubu ya yi kira ga 'yan takarar shugaban ƙasa da ya kayar a zaɓen ranar asabar da ta gabata da su goya masa baya don ɗaukaka tarayyar najeriya jaridar leadership ta najeriya ta nakalto zababben shugaban kasar yana faɗar haka a wani jawabin da ya yi wa wa'annan 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma sauran mutanen ƙasar bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar ta tabbatar cewa shine ya lashe zaɓen tinubu ya ƙara da cewa nasarar da ya samu a wannan zaɓen ta dukkanin 'yan najeriya ne kuma kofarsa a buɗe take ga dukkan 'yan najeriya ba tare da nuna bambancin addini kabilanci ko ɓangaranci da sauransu ba tinubu ya lashe zaben ne da ƙuri'u miliyan takwas da dubu bakwai da casa'in da hudu da bakwai da ashirin da shida wanda kuma shine kashi ashirin da bai cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa har ila yau da samun nasara a jihohi talatin fiye da jihohi ashirin da hudu da ake bukata don lashe zaben shugaban ƙasa. gwamnatin ƙasar amurka ta haramta amfani da manhajar kallon hotunan bidiyo ta tiktok mallakin ƙasar china a ƙasar kamar yadda tarayyar turai da kuma ƙasar canada suka yi tashar talabijin ta firist tv a nan tehran ta nakalto majiyar fadar white house a birnin washington na cewa ta ba da umarni ga hukumomin da abin ya shafa da su hana amfani ko kuma su cire manhajar kallon hotunan bidiyo ta tiktok mallakin ƙasar china a dukkanin ma'aikatun gwamnatin ƙasar musamman waɗanda suka shafi harkokin tsaron ƙasa da wurare masu muhimmanci a duk fadin ƙasar umarnin da ya kara da cewa daga ranar litinin da ta gabata zuwa kwanaki talatin dukkanin ma'aikatun gwamnatin kasar su dakatar da amfani da manhajar ta tiktok har ila yau labarin ya kara da cewa majalisun dokokin kasar ta amurka na aiki bisa wata doka wacce za ta bawa shugaba biden damar haramta amfani da wannan manhajar a duk faɗin ƙasar kamfanin hotunan bidiyo ta tiktok da wanda yake da masu amfani da shi wato kimani biliyan guda a duniya ya musanta zargin gwamnatin amurka da kawayenta na cewa china tana iya amfani da wannan manhajar don nege asirin gwamnatocinsu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan ƙasar iran a rasha ya ba da sanarwar cewa a nan gaba gwamnan babban bankin rasha zai ziyarci ƙasarsa don tattauna batun samar da mahaɗa ga bankunan ƙasashen biyu ta na'ura mai kwakwalwa kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto jaridar palemanskaya gazette ta kasar rasha wacce ta nakalto kazim jalili jakadan kasar iran a moscow yana faɗar haka jalili ya ƙara da cewa elvira shahib zadovna gwamnan babban bankin kasar rasha zai jagoranci wata tawagan bangaren musayar bayanai na babban bankin kasar wato spfs zuwa kasar iran don fara shirin hada bankunan kasar iran da kuma na rasha a musayar bayanai hada-hadar kudade tsakanin kasashen biyu muhammad farzi gwamnan babban bankin kasar iran ya ce a cikin watan janairun da ya gabata ne kasashen biyu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar musayar bayanai na hada-hadan kudade tsakanin bankunan kasashen biyu ta na'urar kwamfuta farzi ya kara da cewa idan an fara aiki da tsarin spfs na kasar rasha banda musayar bayanai tsakanin bankunan kasashen biyu iran za ta sami damar hada-hadan kudade tsakaninta da wasu bankuna 120 na wasu kasashen duniya ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya musanta zargin tashar talabijin ta cnn wacce ta watsa labarai na karya da nuna gaba da ƙasar dangane da tashe-tashen hankula da suka faru a ƙasar a cikin watan satumban da ya gabata kamfanin dinajin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa tashar talabijin ta cnn ta watsa wasu labarai dangane da tashe-tashen hankula a ƙasar iran a shekarar da ta gabata daga ciki har da zargin cewa jami'an tsaron ƙasar iran sun yi wa mata da suke tsare da su a gidajen yarin ƙasar fyaɗe christian amanpour wakiliyar tashar cnn ta sake nana ta wannan zargin a hirar da ta hada ta da abdullahiyan sannan ta ce har sai da ta tambayi wani malamin addini dangane da zargin ya kuma tabbatar mata cewa an yi hakan banda karya ta labarin dai abdullahiyan ya ce tashar talabijin ta cnn tana nuna fuska biyu a mafi yawan labaran da suka shafi ƙasar iran sannan ya kammala da cewa in banda wa'anda suka kashe mutane a rigimar da ta taso a ƙasar bayan mutuwar wata mata mai suna masa amini a ranar 16 ga watan satumban da ya gabata jagoran jinjin halin musulunci na ƙasar iran atulai said alila khamenei ya yi afuwa ga dukkanin wa'anda aka tsare sanadiyar tashe-tashen hankulan masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau gabatarwar shirin afirka a yau na ran 11 ga watan 12 na wannan shekara masu sauraro barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu sake tattauna da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawa da muka somo da sa'id anas sando masanin harkokin tsaro kuma malami a university of uh, development studies ta garin tama a kasar ghana game da batun barazanar kungiyar daesh mai tsatsarar ra'ayi a nahiyar afirka inda kullum sai kara yawaita take yi kokarinta na kafa kalafar musulunci duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa. yau za mu ci gaba ne da tambayar yadda kungiyar boko haram ta mame tafkin chadi inda kasashe manin hudu suka yi haɗaka a yanzu sun zura mata ido kenan domin ci gaba da tattauna wannan batu mai muhimmanci mun sake gayyato sa'id anas sando malami a masanin harkokin tsaro kuma malami a jami'ar university of the state ta ghana a garin tama don jin karin bayani. Mana Anas ita wannan Boko Haram ta mame tafkin caji misali da yake a wajen akwai Najeriya akwai Chadi akwai Kamaru wannan gwamnatoci guda uku ko guda hudu me suke yi ne da suke da su yi maganin Boko Haram wa yanzu kawai suna nan tana bacci. Eh suna su suna da haɗin kai farkon haɗin kai masu suka fara da shi saboda Boko Haram ta fara Najeriya ta shiga Kamaru ta shiga wasu jihar Kamaru ta shiga wasu jihar chad da niger to shi yasa haɗin kai da su suka fara wannan haɗin kai amma sai mu tambayi kanmu me yasa wannan haɗin kai bai samu tasiri ba don da suka yi wannan haɗin kai su ma idan suka samu kamar suka samu labari yan da'i suka samu labari kamar ayi yi haɗin kai su ma suna sake mataki ne saboda su iya su magance wannan haɗin kai da aka yi a yake su yasa wannan hadin kai da aka yi bai da wani tasiri bai da wani positive impact ana wannan hadin kai su ma suna samun karfi to shi mu tambaka mu me yasa ake hadin kai za a magance su kuma suna samun karfi to yau a kasan eh, mali eh, misali da kasan mali ta kori faransa yanzu suna samun gwamnatin mali na gwada kamar suna samun nasara kowane rana guda suna samun nasara a kan da'ish na mali ana kamun manyan su ana kashe su amma suna nuna wa kamar lokacin da faransa ke ciki da wuya a samu mutumin da'i guda a kama da wannan na nuna mana cewa kamar babu wani haɗin kai da zai taimake mu magance wannan lamari sai dai mun sake mataki kamar yadda su ma ke sake mataki na mana halans an ce sun kai hari uganda amma sun kasa wato mallakan kasan ko sun kasa dagula kasan me zai hana sauran kasashen afirka ba su koyi da abin da aka yi a uganda ba uganda bai dogara kan america ba bai dogara kan bai kira america bai kira birtaniya bai kira wani gari wai gari ya zo ya taimake ta ba uganda su da kansu suka tashi suka saya amma taimakon da suka nemi ne kuma bayan eh, wasu kasashe shine sun nemi taimako a wurin russia sun aika manya-manyan sojoji suka jera washe suka tambaya yadda za su iya su magance lamarin da'ish sun samu taimako kasashe daban-daban kasashe na kwarai shi ya sa suka magance wannan kuma an samu manya-manyan wabiyawa na uganda wanda ke ba su kwazo wanda ke taimakon da'ish suke recruit matasa a taimaka musu da abin harbe-harben su da eh, kaiwa hari su shi yasa matakin da uganda suka doke na shi ba su wannan nasara akan da'ish shi yasa in dai gwamnatin eh, sauran kasashen afirka za su doki su iya su kofi wannan mataki da uganda suka doki na ga ba zai zama mana matsala ta wurin magancewa lamarin da'ish ba mana anas ka ce an kusa sauraka kaɗan a kama kasan syria wato su da'ish kenan sai allah ya kawo taimakon iran da hezbollah da sauran abokan kasan syria me zai hana nahiyar afirka ba ta yi taimako daga wannan kasashe da wannan kungiyar ba na'am akwai wasu lamura da ke prevent wato ke hana kasashen eh, afirka su nemi taimako a wurin iran russia china da hezbollah da makamancinsu mana allah ka ce an kusa saura kaɗan a kama kasan syria wato su daesh kenan sai allah ya kawo taimakon iran da hezbollah da sauran abokan kasan syria me zai hana nahiyar afirka ba ta yi taimako daga wannan kasashe da wannan kungiya ba na'am akwai wasu lamura da ke prevent wato ke hana kasashen eh, afirka su nemi taimako a wurin iran russia china da hezbollah da makamancinsu yanzu na idan aka samu kasa inda tattalin arzikin wannan kasa yana dogara kan amerika birtaniya nan ba komi tare da shi kuma yana an magance lamari yan da'ish Mala Anas an ce abubuwa uku ne suke taimakawa Daesh a nahiyar Afirka. Akwai wato dimbin arziki na ƙarƙashin ƙasa, akwai talauci, akwai kuma rashin sanin siyasa. me afirka suke yi su bai su cewa sun magance waɗannan matsaloli wanda zai kori da'ish daga cikin ƙasashensu na'am gaskiya ne lamarin talauci yana cikin ababen da ke sa 'yan da'ish ke samun karfi don muna kowane gari akwai matasa idan matasan gari future gari kuma koko mustakbalin gari yana dogara kan matasan gari nan ne to idan aka samu matasan gari ba su da aiki ba su da skuru ba su da wani hope ba su da abun da za su yi su kama ba su da bane kuma sun san kaman ba su da bane da yau kuma yan da'ish suna rike da arziki ne don kasashe daban-daban ke taimakon su shi yasa idan suka shigo cikin gari suna target wato matasan gari nan ne ana ba su kudi ana ba su training to idan aka samu matasan gari kuma da ba su da hope suna shaye-shaye suna ko dama suna bace-bace suna sate-sate to idan suka samu yadda suka shigo cikin gari suna target irin wannan mutane ne to idan suka same su fashe su yi amfani da su to wannan ne ke ci mana tuwo a cikin afirka na afirka afirka kuma matasan mu da dama ba sku ba boko ba aiki ba hope ba abun da za a yi ba mustaqbali mai kyau to wannan ke sa yadda ya samu karfi idan sun shigo a cikin gari sa'idin nan kuma da sun shigo a cikin gari akwai mutanen kan wani masanin tsaro martin ewi wanda yake wa majalisar ɗinkin duniya bayani akan wannan matsala ta daisha nahiyar afirka kana ganin kamar za su yi wani abu conference kawo ƙarshen wannan shiri namu na biyu na afirka a yau kuma na ƙarshe har sai allah ya kai mu na gaba a yamakon sa'id anas sando masanin haukin tsaro ko malami a jami'ar university of development stages ta garin tamma kasar ghana ni awal kunya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da samiyar kura. sauraro sai ku ga zama domin a shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 ganin yadda aka gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana kuma an yi shi bisa adalci inda mafi yawanci ya tashi kan shi dan takarar shugaban ƙasa da ya lashe wannan zaɓe bai ci jihar shi ta Legas ba inda kuma uwa uba irin gwamnoni masu mara masa ba irin su ganduje da makamantansu suka kasa kawo jihohinsu hakan ya nuna cewa an yi zaɓe na gaskiya da adalci da fatan waɗanda suka faɗi kuma a wannan zaɓe za su rungumi muƙaddara su jira gaba kuma ina kira da 'yan uwana matasa da fatan za a shagulgula murnar cin zaɓe lafiya kuma wanda suke ganin ɗan takarar su bai samu nasara ba za su rungumi muƙaddara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Tarasa da garama jamhuriyar Nijar. Bugu da ƙari mamba mai watsa labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka ga baki daya To dangance da wanga zaɓe dai na tarayyar Najeriya to a halin hakika 'yan ƙasan tarayyar Najeriya da manan jamhuriyar Nijar mun yi ta'addu'o'i Allah Ubangiji ya sa a ƙare zaɓen nan lahiya kuma Allah Ubangiji ya zaɓa mafi alheri. To gashi Allah ya zaɓe Bola Ahmad Tinubu muna kira da 'yan tarayyar Najeriya da 'yan adawa da matalaka gaba ɗaya da su runguma zaman lahiya. Tal'akari da zaman lahiya ya fi zama ɗan sarki. muna roƙon Allah Allah ubangiji ba mu zama lahiya da Nijar da Nijeriya da Palestine da ma duniya ga baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan lokaci mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamin magani a tarayyar Najeriya bayis ciyaman na masu kira da sauraro na gidajen rediyo Afirka ga baki daya watan kwamitin amintattu ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba ina kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mu kwantar da hankalinmu a bisa wannan sakamakon zaɓe da aka bayyana a yau laraba mun daɗe muna roƙon ubangiji allah abin da ya zama alkhairi allah ya zaɓa mana shi da kuma ubangiji allah ya zaɓa mana bola ahmad tinubu da kashi shatima a matsayin shugabannin najeriya allah ya sa su zama mana alkhairi a cikin wannan ƙasa sannan bugu da ƙari ina kira ga 'yan uwana sauran jam'iyyun adawa wanda suke a faɗin najeriya ga baki daya da su kwantar da hankalinsu su zo a haɗa kai da sabuwar gwamnati domin ceto mu a wannan hali da muke ciki mu gudu tare mu tsira tare to ubangiji allah mana jagora allah ya taimake mu ne magana Mumin muhammad daga jihar zamfara gusar lokal gannin magani a tarayyar najeriya to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin wato a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. je assalamu <clears throat> alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ado ira radio mai albarka ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman tari daga nan yamai eh kuma wannan sakamako da aka bada najeriya yayi bola tinubu allah ya kara maka ikon rikon najeriya da hannu bi ko kuma na kasa gare shi kuma allah ya ba ku ikon yi kasar ku aiki kuma yan adawa kuma ku yi hankuri ku rungumi kaddara ku ti ku kasar ku aiki shine ya muku sauki sauki wani cucu cucu cucu ku duk bai kawo muku zama lahiya ku ne ya kamata ku tai ku zama na lahiya a yi makasa aiki da wani duk wani gurbi inda shi ke gurbatacce a turbude shi shine kamata ku yi makasar ku yan najeriya wanga shi ce nan wanga shi ce nan duk bai gyara ku ku tai ku zama na huri guda ku yi makasar ku aiki ku gyara halin kasar ku ta ta yi samfil ta bi ko ina yana ya kamata ya adawa ku zo ku zamna ku kai mai gaisuwa ku zamna wuri guda ku da shi ku natsu ku gyara ku gyara kasar ku yau ba mai gyara ma kowa bai gyara kasar wani sai dan kasar shi gyara kasar shi ina fata Allah shi tanya shi riko kuma Allah ya bashi hankulin zama da talakawa ku kuma ya adawa Allah ya baku hankuri ni ne mai sauraron ku yau da kullun Alhaji Amman Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio BYT Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa ina so ku bani dama in tofa albarkacin baki na game da zabe da aka gudanar a ranar Asabar da ta wuce a tarayyar Najeriya. na aya shine wato ina kira ga wato bangarorin siyasa da kuma wato masu bangar siyasa wato su kai zuciya nesa kar su yi amfani da bangar siyasa ya zamanto an da hargitsi an kai ga rashin rayuka wannan kuma koma baya ne a ce saboda siyasa an kai ga kashe-kashe har ya zamanto waɗansu su rasa rayukansu saboda waɗansu da in sun ci ba su san ina talaka ke ini ba ina yake kwana wannan kuma abin allah waje ne a ce matasa sun yi amfani da wannan siyasa sun kai ga kashe-kashe ko kone-kone da ɓata dukiyoyin al'umma wannan kuma koma baya ne Allah ubangiji ya sa kai zuciya nesa mai magana Sanusi Ibrahim Fana karamar hukumar Dogon Dutse dan kadari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso radio bi da hauta a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo head gidan rediyon musulunci ta Iran barkanmu da safiya da fatan kowa ta cikin koshin lafiya dangane da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC mai mulki a yanzu da ya lashe zaben wannan shekara ta 2023 to ni maudu'i na abin da zan fada a wannan maudu'i shine allah ubangiji ya sa alkhairi ne ga 'yan najeriya allah ubangiji ya sa alkhairi ne ga 'yan najeriya allah ya kawo mana sauyi kuma na alkhairi allah ya sa mai son mu ne ba wanda muke so bane allah ya sa mai son mu ne mai tausayin talakawan najeriya ne kuma allah ya sa wannan fitintunu da matsaloli da ake a ciki ya kawo da su amma zuciya shi ba mai tsarki ba ce allah ya tsarkake ta ya zamana mai son talakawa ne mai son abubuwa ne na alkhairi shi ne fatan da zan muna masa murna kuma Allah kuma ya sa alkhairi ne a gare mu alfarma annabi da alkur'ani mai magana usman sani shehu garin kashirwa karamar hukumar dawakin tofa daga jihar kano tarayyar najeriya na muku fata alkhairi tomar da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. sauraro ga shirin nan na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni zainab bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon boh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanto muku littafin na mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala wanda marubuciya freedom ta rubuta to kamar doka sani ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya ya kalli ni sama da ƙasa kafin ya tsayar da sa bisa fuskata a hankali ya ce zibi dai da na sani tsoho budurwata na gida mishi kai alamin A eh, ya kara kallo na sama da ƙasa sannan ya ce haka ka koma lafiya da ko bakin aure ba na goge hawaye na da suka zubo mani ina fudin e eh, amma ya dakatar da ni yana fudin au na manta ashe kwanaki kin je gidan sanato gobara ta rutsa da ke sai mijin ke sake ki hala na rumtsa ido na gam ina hawaye a hankali na ce e ya kalli sama da ƙasa ya ce to ni me zan maki yanzu na ce taimako na za ka yi ya ce nami a hankali na ce yunwa nake ji don allah ka taimake ni ka taimaka min da abin da zan ce ya ce da dariya na faɗin ki je ɗaki na ki jira ni zan baki komai amma ke ma sai kin bani na fashe da kuka ina tambayar sa Me zan baka ss ya ce me kika saba bani a da kai tsaye na ce ban da abin da zan baka ss ka taimaka mani sabida allah na faɗa cikin wata iriyar murya ban gane ba ya tambaye ni kai tsaye na ce na kone a gabana kuma ba ko ban kone ba na daina wannan harkar ni dai ka taimaka mani ya daka mini tsawa dala fitar man daga shago ba na son iskanci ko kina tunanin zan ɗauki abuna in baki a banza haka ya mani korar kare na juya na tafi ina kuka ga yunwa ga ciwon ciki ga kuma amai da nake kwararawa na nufi gidan man fetur da niyyar shan ruwa a nan na yada na haɗe da wata mabaraciya tsohuwa mai hannu ɗaya da na gani har na samu sadakar abin da zan ci ni takaicin haɗu da da na sani na iskanci a banza ko biya na ba ai ba sannan kuɗin da nake da su a account atm ɗina ya kone da wayata ban san ta yadda zan in samu wani babare har in ciro su washe gari na yanke shawarar zuwa wajen mk ko zai taimaka mani da wani abu amma wulakancin da ya mani ya linka wanda ss ya mani domin shi cewa ya dama ya sani duk wanda ya aure ni ya aurar wa kanshi bala'i domin shi san ba zai iya auren mai irin halina ba saboda ko da yaushe za ta iya fita ta yi zina da wani sannan ko sisin sa ba zai iya bani ba wanda na ci allah ya isa haka ya saka aka fito ni daga asibiti a wulakance yayin da na dawo gidan mai gurin wannan tsohuwar mai suna baraka muka zauna a tare da ta tambaye ni iyayena sai na ce mata duk sun rasu don haka ta tausaya mani da daddare ta ce mu tafi gidanta in zauna ita ma ba 'yar garin nan ba ce yawon bara ya kawo ta katsina har ta yi muhalli haka muka ci gaba da zama tare da baraka da safe mu je gidan mai mu yi bara mu samu abin da za mu ci da daddare kuma mu dawo gida har na fahimce ina da juna biyu sai dai ba na asadiku ba ne na mun taru ne a lokacin na shiga tashin hankali sai na yanke shawarar in zubar da cikin sai dai ya riga ya yi kwari domin ya kai wata hudu don haka baraka ta ce in bar shi idan ba haka ba zan iya rasa rayuwata duk ranar juma'a nakan rufe fuskata na shiga unguwarmu don na ga baffa da kuma na gansa nake dawowa domin abin da ya kai ni kenan sai dai bana taba yadda muka haɗu ido da baffa asali ma bai san ina zuwa ba shi kuma ya sadiku ina sane da yana bibiya ta kamar yadda nake bibiyarsa sai bai taba yi mani magana ba amma kullum yana ba mu baraka sadakar dubu uku yayin da ko kallon inda nake baya yi haka ni ma da na gan shi nake barin gurin domin ina masifar kunyarsa da ƙaunarsa kuma a lokacin ya yi kudin gaske domin allah ya ɗaukaka shi haka na samu aikatau gidan wani alhaji da ke kusa da mu amma ko wata ban yi ba na gudu saboda masifar wahala da azabar da nake sha gurin matarsa yayin da alhajin ya ɗaura mani karan karan tsana daga ya neme ni na ki amincewa haka rayuwata ta ci gaba da tafiya har na haifi safina a cikin gida da taimakon baraka yarinyar abin tausai kuma mai kama da ni ni na yi mata hudu ba na sanya mata suna sannan na ci gaba da rainon diyata yayin da allah ya daura mana azabar santa kuma cikin ikon allah na gyara halaye na ba tare da wani ya ce in gyara ba domin yanzu lokacin sallah bai taba wuce ni ba haka kullum cikin cikin roƙon gafarar allah nake kuma zamanmu da baraka babu matsala sai dai bayan haihuwar safina ne da wata shidda katar da su don haka na ƙara shiga gararin rayuwa da tashin hankali yayin da abincin da zan ci ya gagare ni gidan man ma da nake zuwa shi ma ya gagare ni domin duk sadda na je sai na haɗu da ya'ar sadiko abinda kuma na tsana kenan a rayuwata gashi duk abin da zan rike yadda kasan ana saka mashi wuta sai in neme shi in rasa ya kare sannan ko da rana ɗaya baffa bai taba nema na ba haka umma ma amma ina da tabbacin yana sane da halin da nake ciki wannan shine labarina ko da ya sadiku ya buro gurin alaramma kasa daurewa yayi don haka ya dawo inda ya ganni yayin da ya ci gaba da bin titi har sai da ya riske ni zaune gefen titi ina gogewa safina kashin da ta yi da ganyen kalgo fakin ya yi daidai ni ya fito da azama lokacin da nake kokarin barin gurin ya fisgo hannuna sa tab da hawaye yana faɗin har yanzu ba ki gaji ba zainaba shin kin gwammace ki ci gaba da irin wannan rayuwa fiye da ki je ki karbi hukuncin ki shin ba kya bukatar ki kwanta cikin salama na fashe da kuka ina kokarin fiske hannuna a hankali nake faɗin na gaji ya asadu wallahi na gaji cikin kuka ya ce idan kin gaji ki biyo ni zainaba na kalli cikin sa yayin da ya share hawayen da ke gangarowa da gefen hannun rigarsa muryarsa na rawa ya ce ki karbi haddin zina zainaba ki huta ko ki yadda ko kar ki yadda sai kin mutu ina kaunar ki fiye da rayuwata amma a haka na hakura da ke har abada domin na tabbatar da baffa ba zai taba rusunawa ba muddin ba jefa ki akai ba na fashe da kuka kai ma ka yadda a jefe ni a siddiku to ya zan yi zainaba ina ƙaunar ki ina buƙatar ki samu makoma mai kyau ranar gobe ina so ki tashi a matsayin matata a gidan aljanna ki yadda zainaba ki huta sannan hakan ya zama izina ga mata masu aikata haka cikin kuka na ce ɗiya ta fa ya sadiku arona na ya ce na miki alkawarin zan rike ta amana zainaba zan kula da ita fiye da yadda na raine ki zan ba ta tarbiyya zan ba ta ilimi na addini da na boko zan tabbatar da ba ta yi maraicin ki ba na shiga girgiza kai ina kuka a hankali na ce na aminta ya asaddiku na amince a jefe ni ko na samu salama wallahi na gaji wani irin azababban kuka ya kubuce mani na yi ƙasa bisa gwiwoyina yayin da na miƙe sama na miƙa mashi ɗiyata shi ma kukan yake mai ban tausayi to ya za mu hukuncin da Allah ya tanadarwa mai aikata hakan kenan shin zan ci gaba da rayuwa a wulakance duk da na san ko ba a daɗe ko ba jima zan mutu shin har tsawon lokaci zan zauna cikin tsinuwa da la'antar mahaifina da la'antar ubangiji shin zan rayu cikin azaba da raɗaɗi a duniya sannan na maimaita shi a lahira koko zan yadda da raɗaɗin dai mai wucewa ɗaya mai wucewa na awa biyar ba sannan na zauna cikin salama ranar lahira haka muka zuma muka nufi gidanmu inda muka tarar da baffa kwance a ɗakinsa kallo ɗaya na masa na fahimci ashe ba ni kaɗai bace na lalace na rami har da baffa na na zube bisa gwiwoyi na, ina faɗin na gaji baffa na tuba na aminta da hukuncin Allah yadda ya rungume ni haɗe da fashewa da kuka ya saka na ƙara jin wani iri a zuciyata a hankali yake faɗin haba zainabu ta haba ɗiyata me yasa kika aikata haka me baffan ko mijin ke rage ki da shi rudin duniya na yafe maki a sadiku ya yafe maki fatan mu allah ya yafe maki zainabu haka muka ci gaba da kuka gwanin ban tausayi mu dukkan mu yayin da safina ke hannun a sadiku sai wangal baki take yi bayan kwana uku ne da komawa ta gida aka jefe ni kamar yadda addinin musulunci ya tsara na duk matar da take da aure ta yi zina hukuncin ta kisa ne a gare ta To alhamdulillahi masu sauraron mu a nan muka zo ƙarshen wannan littafin da muke karanta muku kuma muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu wani satin za mu zo muku da wani sabon littafi mai faɗakarwa da nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa a madadin gidan rediyon hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. ma sauraro ga shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne a kan shawara ko matsayin da kasar china ta bijiro da shi na cewa tana son ta zama mai shiga tsakani a yakin ukraine domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan yaƙi ko hakan abu ne mai yiwuwa da fatan zau kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yakin da ƙasar rasha ta shelanta a kan ukraine ya cika shekara guda ɗaya cif ko babu alama cewa ya karace zuwa ƙarshe maimakon hakan ma dukkanin ɓangarorin suna ƙara jan ɗamarar yaƙi ne da tanadin muggan makamai domin amfani da su a fagen daga hatta batun zama a kan teburin tattaunawa da a baya aka rika yi yanzu ya kau an daina ma bijiro da shi a wannan yanayin da ake ciki ne kasar china ta bijiro da kanta a matsayin wacce take son shiga tsakani domin kawo ƙarshen yakin ta hanyar da kowane bangare zai ji cewa ba a samu fifiko a kansa ba wasu manzarta suna ganin cewa ɗaya daga cikin dalilan da suke sa ƙasashen turai musamman amurka suke zargin china da cewa tana taimakawa rasha da makamai a yakin na ukraine shine suna son su ga ta shige gaba ta zama mai shiga tsakani domin kawo ƙarshen yakin tabbas china ta sha karyata zargin da amurka take mata na cewa tana baiwa rashin makamai to a fili yake cewa wannan yakin na ƙasar ukraine yana a matsayin tsaka mai wuya ne ga masu yinsa musamman ma dai kasashen na turai da suke aikewa da makamai zuwa ukraine suna miƙa wa kef makamai amma kuma suna ɗari akan abin da zai iya faruwa da zuba ido akan kowane irin martani rasha za ta mayar saboda sanayar da suke da ita akan yawa da hatsarin makaman da rasha ta mallaka suke ɗari da ita sun kwada sanin cewa tsokana da suke yi tana da iyaka kuma komai zai iya faruwa idan ƙura ta kai bango a ɗaya gefe ba su son su ja da baya a gaban rasha saboda suna tsinkayo abubuwan da za su faru idan har rashin ta yi nasara a kan ukraine don haka kasashen za su so ganin wani ya shige gaba wajen yin abin da zai iya domin dakatar da yakin hakanan a kan koriya ta arewa ita ma suna son ganin wani ya shige gaba domin tausar kirjin shugaban wannan ƙasa da kullum yake gwajin makamai sai dai duk da haka wannan yunkurin na ƙasar china za a iya cewa ba zai wuce kyakkyawar niyya ba domin ko samun nasara a aikace yana da bukatuwa ne da amincewar dukkanin bangarorin biyu da ake son a shiga tsakaninsu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna tsoron amfani da makaman nukiliya da shugaban rasha yake yin barazanar zai idan aka kai shi bango ya faɗa duniya ta ji cewa idan har amurka da turawa suna son ganin rasha ta ci ƙasa ne a ukraine to hakan ba za ta faru ba domin za ta yi amfani da dukkanin makaman da take da su hada na nukiliya saboda ta samu nasara abinda shugaba vladimir putin ya faɗa wa duniya kenan to daga cikin ɓangarorin da shirin na cana ya kunsa da akwai ganin cewa an tsame batun tattalin arziki da kawo ƙarshen takunkumai a matsayin makamai a cikin wannan yaƙi akan kuma tana son a bayar da damar shigar da kayan agaji zuwa yankunan da ake da bukatuwa da su sai kuma wajabcin kare kananan yara da mata daga illa ɗin ta yaƙi hakanan kuma china tana son ganin an tsara batun fitar da alkama da sauran kayan abinci da waɗannan ƙasashen biyu suke nomawa zuwa kasuwannin duniya a hana duk wani takunkumi ya shafe su sannan kuma a daina sa su cikin wato wannan yaƙi a bari kayan abincin su isa zuwa kasuwannin duniya domin yin haka ne zai hana faruwar yunwa a duniya batun makamashi ma yana daga cikin batutuwan da china take son ganin an fitar da shi daga ƙarƙashin takunkumin domin zai tasiri a kan fararen hula a bangarori daban-daban na duniya to ta tambaya da take tasowa ita ce me yasa sai wannan lokacin ne cana za ta bijiro da wannan magana ta shiga tsakani to da akwai wata ka'ida take cewa idan kana son samun nasara akan wani abu to ka da bukatuwa ka san ka'idoji da yanayin da suke tattare da zagaye da wannan abin watakila shi wannan ne ya sa china din ta zaɓi wannan lokaci domin ta fito da ƙarfi yi cewa tana son ta shiga tsakani bayan da ta fahimci dukkanin ɓangarorin biyu to amma kuma za a koma baya tun a farkon ɓarkewar yakin Cana ta bayyana matsarta na nuna fahimtar abin da ya jawo yakin sannan kuma ta ce tana son ta shiga tsakani sai dai a wancan lokacin babu wanda ya kula ta ko sauraron ta balle yarda ma da ta taka rawar da take so to amma yanzu da yakin ya shiga shekara ta biyu ana kuma tsoron cewa zai iya faɗaɗa ya tsallake iyaka ƙasar ukraine kaɗai ya zama na an shiga yakin duniya na uku to watakila rawar da canan take son takawa za ta iya samun ta goma shi china ta bayyana matsayarta ta tsaka-tsakiya tun farkon yakin nan lamarin da bai burge amurka ba hakanan kuma wasu kasashen turai abinda amurka ta so shine china ta fito fili ta yi tar da rasha ta nuna tana goyon bayan siyasar turawa din duk da cewa da sun san cewa aikace ba abu ne mai yiwuwa ba sai dai wata hakika tabbatacciya ita ce da amurkan da china sun ci riba mai yawa daga yakin da yake ci gaba a ukraine rasha ta rika sayarwa da cana man fetur da sauran makamashi da farashi mai rahusar gaske hakanan wasu abubuwa da dama da cana ɗin take da buƙatuwa da su daga kasar ta rasha ita kuwa amurka tashin da farashin dala ya yi sama ta ci moriyarsa matuka kuma har yanzu ma tana kan ganiyar cin moriyar kamfanonin da suke kera makamai amurka sun rika samun riba ta yadda hannayensu na jari a kasuwannin jarin amurka suka karu da kaso 38 cikin 100 kuma a fili yake cewa kuma bayan da aka samu da kuma saɓan da ake da shi tsakanin rasha da ƙasashen turai a kan sayan makamashi ya sa ƙasashen na turai suka koma sayan makamashi da tsadar gaske daga amurka wannan ma wata riba kafa ce da ya kawo amurkan dama dai yaƙi a hannun 'yan jari hujja wani makami ne da ake amfani da shi domin cin riba to china ba ta son rasha ta ci ƙasa a yaƙin ukraine domin haka yana nufin cewa za ta fuskanci matsin lamba daga amurka da ƙasashen turai a kan taiwan musamman ma bayan da amurka ta bayyana sabbin dabarunta na tsaron ƙasa da a ciki ya sa china a matsayin barazana ga Amurka. shin china za ta iya nasara a wannan shirin nasu na shiga tsakani to nasarar kowane shiri tanan ta bujiro da shi dai ya danganta ne da yadda dukkanin bangarorin da ake san a shiga tsakaninsu za su amince da shi kuma a fili yake cewa rasha za ta karbi rawar da china za ta iya takawa kuma hakan ma ta fito daga bakin jami'an gwamnatin na rasha to amma ita ukraine ba ta iya cewa i ko a'a ba kai tsaye sai abin da amurka ta mata shifta don haka batun samun nasarar shiga tsakani da china take son yi yana damfara ne da yarda amurkan wacce maslaharta ta ƙashin kanta ita ce za ta yi mata shifta to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗari ban da kuma na ga ta kuduwa shafukan shafukanmu na intanet wwwtv 1ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh da haka muka bi ƙashin abubuwan da za mu iya kawo muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin kanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu.